Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Aliyu Mustapha wanda zai karanto mana kanan labarai. To Faransa tana cikin juyayen mutane fiye da tamanin da wani amfani da mota sai bi takan sai ya kashe su. Wani tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na Afghanistan ya fito da wasu bayanai da ya ce suna nuna yadda Pakistan take da alaka da ƙungiyoyin da ke kai hare-hare cikin Afghanistan din sannan yau Firayim Ministan Koriya ta Kudu ya sha jifa. To kanin labarin kenan. A cikin shirin da za mu gabatar yau goma sha biyar ga watan Yulin shekara ta da goma sha biyar. har da kuma ranar da Majalisa da yake yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin bita da nuna muhimmancin koyon sana'a tsakanin matasa muna da rahoto shin me gwamnatin najeriya take yi ne na magance matsalar rashin zuwa makaranta ga nan kasassu kada kuma a mance za mu gabatar da musulunci tushen rayuwa kamar kowace ranar juma'a. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Faransa tana cikin juyayen mutane akalla 84 da wani mutum ya kashe da motarsa da ya tuka ya ratsa ta kan dubban mutanen da suka taru suna morewa shagulgulan da aka yi jiya cikin dare na ranar 'yancin Faransa din a birnin Nice. Ko bayan wanda suka mutu akwai wasu sun fi ɗari da suka samu raunuka. Mutumin da ya tuka jibgegiyar motar tashi ne har ya tafiyar kamar kilomita biyu akan wani titin musamman da aka keɓe domin tafiyar mutane a ƙasa. kuma bai tsaya ba sai da aka harbe shi kansa har lahira ya mutu wasu da suka shaida abin da ya faru sun ce sun ga tashin hankali Le camion il est arrivé, il a écrasé tout sur son passage, après il s'est arrêté. le euh, conducteur a été appréhendé par, le, par les policiers. Mai ba da nan mai suna Jeremy ya ce motar ta zo a guje ta bi ta kan duk abin da yake akan hanyar ta tara gargaza shi. Daga baya ta ja ta tsaya sannan 'yan sanda suka zo suka auka direba din. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa akwai akalla amurka biyu cikin wayanda suka rasa rayukan nasu a wannan ta'addancin kuma akalla sha takwas daga cikin mutane sama da ɗari da suka samu rauni an ce suna cikin matsanancin mawuyacin hali sannan akalla hamsin daga cikin mutane tamanin da hudun da suka mutu duk ƙananan yara ne ba da ba haka an ce wanda ya kai harin wani balarabe dan asalin ƙasar tunisia ne dan shekaru 31 mazaunin garin na nice To a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aika sakonnin ta'aziyya zuwa ga al'ummar kasar ta Faransa suna kuma la'anar waɗanda suka kai farmakin. Shugaban Amurka Barack Obama ya aika nashin sakon ne ta hanyar sadarwar Twitter inda yake cewa tunani da adoyin Amerikawa na tare da mutanen Faransa da suka rasa iyalansu a cikin wannan haran. Shi ma John Kerry, sakataren harkokin wajen Amurka, wanda yana Faransa a lokacin da aka kai farmakin, ya bayyana harin da cewa na rashin imani ne. Shugaban Majalisar Dokokin Tarayyar Turai kuma Donald Tusk kiraye ga al'ummar duniya da su taya Faransa juyayen wannan masifar da ta afka mata, yayin da ministan harkokin wajen Spain, Jose Manuel Garcia Magolo, ya ce shi ma ya kira takwaran aikinsa na Faransa yi masa ta'aziyya haka shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki kiraye da cewa a ƙara tsawaita matakan yakar ƙidojin ta'addanci a duniya to labaran nan suna zo muku daga sashen wasan murya amurka ne a washington dc wani tsohon shugaban hukumar leƙen asirai na afghanistan ya fito da wasu bayanai da yake kiranin cewa suna nuna alaƙar da ke tsakanin ƙasar pakistan da ƙungiyoyi na ta'addanci da ke kai hare-hare a cikin afghanistan rahmatullahi nabil wanda a watan disamba bara ne ya yi murabus daga aiki bayan su lamirin da ya yi wa manufofin shugaban afghanistan ɗin ashraf gani zuwa ga pakistan ya ce ya fasa kwan nuna takardun ne domin yana son mutane su san wani da ake toyawa ɗaya daga cikin takardun nashi wata takarda ce da ta fito daga hedakwatar hukumar leƙen asirai ta pakistan wato isi inda take ba da umarnin a biya kuɗaɗe ga iyalan wasu mutane wanda aka ce suna da hannu a cikin wani farmakin ta'addanci da aka taɓa kaiwa a kan babban filin jirgin saman kabul sannan akwai kuma wata wasiƙa da aka rubuta ta nan biyar ga watan agusta shekarar 2014 da ta fito daga ofishin leƙen asirin sojan pakistan mi zuwa ga hedakwatar sojan nasu da ke rawal pindi. can kusa da islamabad inda ake magana game da shirya gidaje wa wasu 'yan taliban da lokacin suke kokarin su fice daga yankin waziristan bayan wani sumame da sojan pakistan suka kai a watan yuni wannan shekara ta 2014 yau firaministan koriya ta kudu wang kanyun ya sha jifa da kwai da kwalaban ruwa na roba a lokacin da yake kokarin kwantar da hankalin mutanen da suka zuka saboda damar da aka bai wa amurka na ta girka wasu jerin makaman kariya da ake cewa sat waɗanda aka ce suna fitar da iska mai guba firaministan ya gaya wa mutanen da suka taru cewa gwamnati za ta ɗauki matakan da suka dace don tabbatar da tsaron lafiyarsu to amma masu zanga-zanga sun mai da martani ga kalamin nashi ta hanyar cilla mashi baƙaƙen maganganu ƙarshen ta dai dole sai da dogarawansa suka yi amfani da lema da jakun wajen kare shi daga abubuwan da aka jefo masa ƙarshensa ma sai da aka gudu da shi aka ɓoye shi a wani babban ɗaki da ke kusa labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To ma sauraro ina fata za a min aikin gafara domin maimakon in ce shekara ta 2016 na ce shekara ta 2015 a gafarce ni ba kokari nake mai damu baya ba. To, sha ga watan Yuli a duk shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin bita da nuna muhimmancin koyon sana'a tsakanin matasa. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto. taken bikin na bana dai shine koyar da sana'o'i domin samarwa matasa ayyukan yi a duk shekara daidai majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 15 ga watan yuli domin yin bita da kuma nuna mahimmancin koyon sana'a a tsakanin matasa abinda kuma ta ce zai taimaka wajen tabbatar da tsaro domin kuwa zai baiwa irin waɗannan matasa da ake amfani da su wajen tashe-tashen hankula sana'o'in yi tare da hankulansu ba zai kai ga aikata aika-aika ba a sakonsa domin wannan biki dai na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya jaddada ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran ƙasashen duniya na saka jari da kuma koyawa matasa sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai matakin da kuma ya ce zai taimaka wajen gwazar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma da kare haƙƙin biladama yanzu haka ana ci gaba da buɗe gurare tare kuma da koyar da sana'o'in hannu ga ɗimbin matasan da ake da su ga dai abin da wasu matasa ke shaida man da na tarar da su a wata cibiyar koyar da sana'o'i da kuma dogaro da kai na ɗaya ka ga babban muhimmancin wannan guri shine dogaro da kai duk wanda ya zo nan gurin ya koyi sana'a zai dogara da kanshi ne ba sana'a ba ce wanda kake jiran gwamnati ta baka aikin yi a'a wannan naka na kanka zaka bude ka dinga tafiyar da al'amuranka. wani kira za ka yi ga matasa na rungumar irin wannan a cibiyoyi da koyon sana'a hannu eh to kiran da zan yi wa matasa shine gaskiya ya kamata su zo da kansu domin su koyi sana'o'i da yawa da suke nan gurin don dogaro da kansu kai ba ma matasan ba kaɗai hatta 'yan siyasa da kuma jami'an gwamnati waɗanda za su iya tallafawa wa matasan da ke ƙarƙashin unguwanninsu da mazaɓoɓinsu domin a rage raɗaɗin talauci da kuma rashin aikin yi. To kowane irin sana'o'i ake koya ma irin wayannan matasa? Na zo koyon kwamfuta ne, na zo kwamfuta ce ne. da me yasa kika zo koyan wannan sana'a na kwamfuta na zo ne saboda nima dan samu abin da zan dinga tabawa ya fi zaman banza kuma saboda dai in koya abu dai a ciki saboda yanzu ba a san mutum ya zauna bai san ilimi akan abin kwamfuta ba to wani kira zaki ga yan uwanki matasa musamman mata na koyon sana'a gaskiya ina kira ga 'yan uwana matasa su tashi tsaye su ma su kama abin yi saboda wannan sana'an wannan abin kwamfuta zai zo iya zama mutum wani sana'a da zai dogara da kanshi ba sai ya dogara ga gwamnati ba to akwai sauran sana'o'i da ake koyarwa a nan me yasa kika zabe kwamfuta kin zaki bayyana mana sauran da ake koyarwa eh ana koyar da ka dinki akwai wurin kafinta ma masu yi duka amma ni dai na fi son koyan abin kwamfuta saboda gaskiya ni a na ya fi abu mahimmanci sosai samarwa matasa ayyukan yi dai musamman ma dai na hannu na ɗaya daga cikin ajandojin majalisar ɗinkin duniya a kudurinta na ci gaban al'umma da ake kira sustainable development goals kafin nan da shekara ta 2030 baban ya jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice, ta gabatar da wani rahoto da ke cewa daga cikin yara miliyan goma da ba su zuwa makaranta a Najeriya, miliyan uku nan kasassu ne. A saboda haka na tuntuɓi mai baiwa shugaban Najeriya shawara ta musamman a kan nan kasassu, Dr. Samuel Ankeli, domin sanin shan me yasa haka ke faruwa ne, sai ya ce. Abubuwan ta kammala ne because akwai factors guda uku ne suka haɗe na farko parents da yaba sun cewa in yara masu su suka je makaranta za su amfana ba na biyu babu malamai da za su aiki ne isheshe special education in particular muna da shortage din su a nigeria na uku facilities din ba su da ya yawancin makarantu na da ke nigeria private ne ko mansions ko community suke da su a primary level din na hudu shine funding generally kin san ko in akwai gwamnati wanda ya fi masa musu shige duba gwamnatin ta baya ba su sa ido a inda ke tunanin ba yanzu to bari mu dubi to bari mu yawa bari mu dubi waɗannan matsaloli yanzu misali da ka cewa iyayen da suke da yara nan kasassu ba san cewa in yaran nan suka yi ilimi za su eh. yi amfani ba To akwai wani shiri eh. da kuke na wayarwa kai wa iyaye eh, kai? Akwai program muke sakin two approaches din guda biyu ne. NGO wato community based organizations da mm. malamai da wuraren addini muna muna wayar musu kai ne don samu ganewa cewa ga wani sun da suke karatu ga yadda suke tafiya da halin su da rayuwarsu yanzu zai fi mana in suka je makaranta su wancan ne muna partnership da zarai muke aiki da wancan na biyu shi ne mu da kanmu gwamnati mun riga mun shi shirya wanda za mu yi da national retention agency da minister information da za mu wayar da al'umma cewa gashi nan karatu fa ta zama dole wa wanda ba su gani ba su ji ba su da kafafa yaran ya kamata su je makaranta abun farko shine a ba su ilimi in babu ilimi ba yadda za su aiki ba yadda za su taimaki kansu so ya kamata a mutumake su to enlightenment to game da matsala na biyu fa da kace ba a da don bisa bayanin da ita kungiyar unicef ta yi akan cewa makarantun da ake da su din ba a tsara su ta yanda eh. ehe to akan yawa akan wannan matsala din me kuke yi akwai wani mataki da ake dauka akwai su ma ba ma guda daya ba ni ne miki miki magana na riga na zabiya wato ministry department agencies wato ofishin gwamnati da ke in ka haɗa kai za mu taimaki yaran nan na zagaya su mun yadda da juna cewa kamata mu taimaka kuma sun yadda za su taimake mu a wannan aikin din ba minister education kaɗai ba wanda suke da um, abubuwan da zai taimake mu mun ce musu zo so yanzu nake niki magana ba da jirewa ba za a kafa kwamiti da president zai kafa to intervene da for a short period ba da ba za yi kamar intervention committee uh, educating or education of the, the children with disabilities a uh, suna ciki wato masu koyarwa a jami'ar masu eh, primary education da sarakuna da malamai duk za hada kai ne a ceto ga abin da ya kamata mu yi nan za abin mu samu ci gaba shirin da muke ciki ina duba zuwa next month kan makarantar ta bude kwamitin za su fara aiki to eh. ka kayan magana ce akwai matsalan kuɗi a eh. wani mataki kuka ɗauka na magance wannan matsala ko kuma eh. ake shirin ɗauka kamar yin na gamki first din da approach din na shi ne akwai special fund da za a yi releasing for this special area na biyu muna bukata cewa wayanda suke international development partners a nigeria na hira da su kwanakin baya da usaid dfid world bank da european union mun mitin a uh, under ndi kuma sun ce za su koma su dawo abin da za su yi contributing za su mana na riga na bude fili muna hira da world bank yanzu sannan daga ba mu duba inda ya kamata mu sake zuwa so that mu samu intervention fund da zai taimake mu for central coordination yanzu din haka yake akwai federal government fund akwai normal budget fund daga ubec sannan muna neman bukata daga waje to daga can jamhuriyar nijar kuma wakilin sashen hausa sulemu mana barna Barma ya aiko mana da rahoton cewa hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice da haɗin gwiwa hukumar binciken sararin samaniya NASA sun ƙaddamar da wani shiri na musamman a cibiyar bincike da bunƙasa harkokin noma a can jamhuriyar Nijar. We're uh, privileged to be here actually for yesterday for the inauguration or the opening of uh, a program called Severe that NASA collaborates with uh, the U.S. Agency for International Development. Babban jami'in hukumar binciken sararin samaniya ta kasar Amurka NASA uh, Manjo Janar Charles Bowden kenan lokacin da yake yi wa uh, muryar Amurka bayani dangane da makasudin zuwansa jamhuriyar Nijar. inda hukumar tana sa da haɗin gwiwar hukumar USAID suka ƙaddamar da aikin wata cibiyar samar da bayanan kimiyya domin amfanin kwamitin ƙasashen yankin sahel mai kula da yaƙi da kwararowar hamada sils a takaice a ƙarƙashin shirin servir wanne a tsawon shekaru biyar masu zuwa zai ba da damar tunkarar matsalolin da canjin yanayi ke haddasawa jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a niger alhashi idi bara'u ya yi min ƙarin bayani ta wannan hikima ita na za za ta kawo adadin binciken da ta yi ta hannun tama hukumar sils za a rarraba waɗannan fusa'o'i a cikin ƙasashe kowace ƙasa domin ta amfana dangance da buƙatar da ke tata manoman wannan kasashe za su yi amfani da wannan hikima alal misali eh, makiyayan agadi za a iya sanar da su cewa daga lokaci kaza zuwa wancan lokaci ciyawa ko kiwo zai bunƙasa a yanki kaza kenan za su iya daidaita yadda za su kai dabbobinsu a wancan yanki a wancan daji domin su amfana da albarkatun kiwon da ke da kwai haka zalika manoma za a iya sanar da su cewa da akwai alamar ko ambaliya ko karancin ruwa ko kuwa wadatar ruwa a daidai lokaci kaza ko kuwa za a samu hwari wanda zai iya shafuwar nau'in irin shukar da ke gare ku wanda kenan zai sa su manoma su san matakan da za su ɗauka domin su daidaita albarkatun gona dangane da irin ruwan saman da zai faduwa. Kasashen yankin Sahel ta hanyar gwamnatoci da ƙwararru a fannin noma da kimiyya su ne suka buƙaci gwamnatin Amurka ta tallafa da irin wannan cibiya da za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar bincike a fannin noma albarkatun ruwa da kimiyyar yanayi wato agreement. Waɗannan ƙasashe namu su Nijar, Najeriya, Senegal, Cote d'Ivoire ga inda suke da rauni kuma wannan gibi da ke gare su kasashen ba su iya cike shi suka gabatar da kokinsu nasa kuma ta karbe shi da gwamnatin amurka kuma a shirye suke su taimaka ma waɗannan ƙasashe masu wanda za su cin gajir wannan shiri sun fi miliyan 120 na al'umma. Firaministan Nijar da ke jagorancin bikin kaddamar da shirin na Servir ya yaba wa ƙasar Amurka a game da irin tallafin da ta saba ba jamhuriyar Nijar domin inganta rayuwar talakawa. a sakamakon gamsuwa da kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu gwamnatin ƙasar ta nijar ta karrama babban jami'in hukumar nasa manjo janar charles borden da ɗaya daga cikin mahimman lambobin yabo na wannan ƙasa sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Haka ne waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. da ba da nono. Mai sauraron alaikum alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Sheikh Muhammad bin Uthman shahararren malami ne daga jihar Kano a Najeriya wanda kuma shekaru biyu kenan yana shigowa nan Amurka inda yake gabatar da tafsirin watan azumin Ramadan wanda kuma har yanzu yana cikin kasar kasancewar haka ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Washington DC inda kuma na tattauna da shi a cikin wannan shiri na musulunci tushen rayuwa. Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawancin malaman mu abin da aka fi sani shine su zauna wani ya zage kungiyar wannan wannan ya zage ɗariƙar wannan wannan ya zage a tafarkin wannan sai gashi kai ka taho irin waɗannan ƙasashe hmm. da wata siga ta daban ta da'awa tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban annabi muhammadu farin jaka da babba dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma alayansa ko hmm. shakka babu a waye gari wane ya zagi wane ya zagi wane shirme ne bata lokaci ne hanyar da mu muka ɗauka ta karantar da al'umma shine ka ɗauko abin da ka fahimta na addini ka karantar da shi duk mai hankali zai gane amma zagi mai fa'idarsa in ka zaga ne ma san zage ka ba shikenan duk kun kare kuna ta zagin juna sannan kuma akwai abubuwa kila 99 sun hada ku kuna da matsala kaza kuna da cutarwa da fatara da talauci da mayata da masu gaba da ku duk ba su da kowa mm. a shi dole kuwa zan baka misali misali kamar a a garinmu Kano mm. lokacin da aka tashi ya tabbatar da shari'a haɗuwa duk muka yi gaba ɗaya kowa ya fahimci in shi kaɗai ne ba za a samu tabbatar da shari'a ba a wannan lokacin to shi kenan za ku haɗu kan wasu abubuwa manhajin mu abin da Hassan Alhassan Albanna ke faɗi Allah jikin shi yake hmm. cewa mu haɗa kai da juna wajen aikin alkhairi hmm. juna a yi musu uzuri ko da dai an masa gyara kan abin da ya faɗa sai dai yi ma hmm. juna nasiha kai min nasiha in akan daidai nake amma ba zaki ko cin mutunci ko ganin ka isa <laughs> ni ban isa ba wa ake ma wahayi cikin ba wanda ake masa wahayi kowaye kai kowane ne ni da ni da kai ɗaukowa muka yi daga in ma karatu ne fahimta kai fahimta ne mm. so mu kau da wannan mm. yau da wahayi ake maka shi kenan magana ta kare in ko ba haka ba shi kenan zan fahimci sai dai karkarin fahimta ina ya fahimta kuskure kai ma mm. ka fahimci kuskure to in ko haka ne sai mu zo a da'ira ta ilimi ayi keke da keke yi zube bankwariya tsakuwa da ban tsaba da nan da muka shigo yammacin duniya mun ga haka za a a tattauna mas'ala ko da wani ya saba maka zai jinjina maka ya martaba ka saboda kimar ka. tun da karkari dai karantawa kai mm. ba wahayi akai maka ba misali kuma karatun wani ka dauko ni ma mm. na dauko kamar da Sheikh Albani ke cewa da yawa daga cikin mu na ta'alamu ala nasu bi ulumi ghairina mm. muna mutane kaudi da kan ba da karatun wasu wanda ba namu bane akwai waɗanda ake kira yan jam'iyyar ana khairun minhu ai na fi shi yafi ni wannan shirme ne duk ɗalibin da kake haka to bai ma fahimci shari'a ba to anan na fahimci iya dan zaman da nayi to akwai fahimta ka zo ka baje duk abin da kake da shi ba ilimi bane bace sai a tashi in ma rusawa ne a rusa da manhaji irin na ilimi da kai kanka zaka gamsa eh, kai kuskure in kana da zuciya buɗaɗɗa zaka fahimci to ashe ne kuskure shikenan magana ta kare ko a zogun tafsiri da watan Ramadan ana ta habaici wannan ya ce kaza da sauransu wannan shirme ne ya kamata a wuce wannan zamani din saboda ka manhaji ne mai kyau mu fahimci juna wannan kuma ba yana nufin abin da kake kai na qala allah qala sahaba zaka bashi bane hmm. kana nan kan manufarka kana nan kan aqidarka amma ka yi kokari ka fahimtar da ni har na fahimci akan kuskure yake mm. ni ma na fahimtar da kai ka bari hujja in magani ta yi magani na kai ma ta yi amma dan kayi zagi ko ne zagi shiken da haka mu mm. mukan ce a kawo nassi ba naushi ba kawo nassi banda naushi mm. sannan mai abin fada baya fada kuma faɗa in faɗa ba ta kawo faɗa in ka ji rigima kai naushi to karya ta ƙare ne ai kaga mutanen annabi ibrahim da aka kore su mai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il a cikin sura mai lamba ku kona shi saboda haka lallai mu shiga cikin jikinmu hmm. yanzu kaga misali muna fama da talauci muna fama da fatara muna fama da yawan fyaɗe da ake mai yara na hmm. zumi magana a kai tattalin arzikinmu ya ci ba mu da arewacin najeriya hmm. misali akwai rashin adalci mun ji ku yan jaridu ko na hira dan majalisa ya zaka wallahi tun da ya hau ban sake ganin shi ba wasun su za su zo lokacin zaɓe ɗaya ma sai ya zo sahun gaba ce jama'a assalamu alaikum dan wai bawan Allah ne yana cin zaɓe ta hanyar election ko selection biyu ne ka daina ganin shi misali to wannan duk matsaloli ne yana damun dan wani da dan wani mu haɗu hmm. mana mu kai wannan matsalan mu gyara to anan su ba sa wannan abu din misali yanda na fahimce su hmm. sukan yi kokari ko da kuskure ne sun dai haɗe hmm. to ana bukata wannan haɗuwa a irin matakin da zai mana amfani amma ka san aƙida ta kai ka sani Mm. ni ma na san naka mm. tunda ba zan iya hana ka ba ba za ka ta muje gun Allah Allah ya san wanne ne mm. magana akida da kai ah, kana da matasa da yawa da suke binka kamar yadda Jamilu da ta magana akan shafin Facebook da Twitter da sauransu ba sa gane wace akida kake kai kai dan izala ne ko dan dariƙa ko dan shiya dan jarida akwai rikici kana son suna ce da kai dan kaza dan kaza in ma ba shi bane ina sani kai ma kamata ka sani eh. to ni ba dan kowa bane to amma dan Allah ya ce annabi ya ce ni ahlus sunna ce akida ta tatacciya kuwa daga madarar Allah ya ce mm. annabi ya ce sahabai sun ce masha Allah shi ya bani ba ita a'udhu billah eh. an gane duk wani abin da ba sunnar annabi Muhammadu ba akai kasuwa mm. saboda ka aqida ta abinda ahlus sunna ke kai ne bisa fahimtar kuma as-salafus salih amma salafiya mai manufa mai ma'ana nagartacciya ba abin da yake na kuskure ba to amma wannan kuma bai hana ga ah, ai wani mutumin kirki ne ba mm. ta ina zai ma addinin musulunci aiki akida ta kaji ta kenan mm. akai nake raye akai nake so na mutu akai zan shiga kabari na insha Allah akai nake so Allah ta shi ni bi sunnar manzon Allah babu canji yanda musulunci ya zo babu gwalangoso da mm. kankamba da burede da iyawa da gwalangoso yanda musuluncin ya zo haka nake so kai ma haka nake maka fatan haka kai dan menene ka to abin da ka bi yanzu shi na Allah ya ma albarka Allah eh, haka haka asalin addinin annabi muhammadu haka muke so mutu akai babu canji Allah ya samu dace khair. wa iyyakum a madadin Sheikh Muhammad bin Uthman da ya samu tattaunawa da mu sai mu ce muna fatan Allah ya kai ka gida lafiya Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa Bisalam. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Sakonmu na farko na cewa Hausawa mun taso da rayuwa cikin tsari mai kyau, ba mu yarda da zaman banza ba, amma zamani ya sa mu matsar da sana'o'inmu da muka gada daga iyaye da kakanni, waɗanda tun kafin zuwan turawa muna yin su. Kowane gida za ka samu akwai abin da suka yi fice a kai, wasu daga cikin abubuwa da hausawa muka rika a matsayin dogaro da kai sun hada da noma saƙa ƙira jima fatauci dukanci da sauransu kai ko a tsarin unguwanni da muke da su zai nuna ma bahaushe a da ya dogara da kansa saɓanin yanzu da muka zama cima zaune muna jira mu samu aikin gwamnati mafita ne mu koyar da 'ya'yanmu sana'o'i da muka gada daga iyaye da kakanni duk sana'ar da kake sai ka rika tafiya da ɗanka wajen sana'ar tun yana ƙarami yadda ko ya girma ba zai kyamaci sana'ar ba Allah ya samu dace sako daga Nasiru Kainuwa Hadija Sakonmu na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta sasanta da ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar ta domin su koma wuraren ayyukan su baki ɗaya. Daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sako na ƙarshe na cewa al'ummar ƙasar Faransa muna taya ku jimamin harin ta'addanci da ya hallaka mutane aƙalla tamanin. Allah ya kare aukuwar haka a dan gaba amin. daga isu dila paki. yanzu dai misalin ɗaya da rabi na safe ne agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Yau da sanyin safe hukumomin jihar Georgia nan kudancin Amurka suka aiwatar da hukuncin kisa kan wani mutum da ya share shekaru 34 cur yana gidan yari yana zaune yana jiran azartar da irin wannan hukuncin a kansa kuma an kashe shi ne da allura bayan da kotun kolin amurka ta yi watsi da karar da ya shigar na ya daukaka kada a kashe shi a cikin gidan yarin jackson da ke can jiya ne aka ɗirka john wayne dan shekaru 60 da haihuwa allurar da ke dauke da guba wacce kuma ta aika shi lahira yau da safe lauyoyinsu sun yi kokarin su gabatar da hujjar cewa kashe shi bayan shekaru hudu da yanke mishi hukuncin ya kada dokokin tsarin mulkin amurka kuma kamar hukunci kashi biyu aka yanke masa ga ɗauri ga kuma kisa amma akan laifi ɗaya da aikata an sami wanda laifin yi wa wani tsohon abokinsa da ake kira jt white dukan da ya halaka shi ne bayan gandama da ta kaure tsakaninsu bayan sun kashe dare suna ɗirkar barasa a shekarar 1982. To ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan to amma muna sake gayyatar da ku sauraron mu a shirin da za mu gabatar da misalin karfe tara da rabi na dare a agogon Washington DC. agogon Najeriya ku gafarce ne wanda a lokacin ne muke bai wa kuma sauraron mu damar bayyana ra'ayinku. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.